ai na kalle ta a matsayin abu ne eh kamar ya faɗi gaskiya amma ba ta hannun da ya kamata ya rinka faɗi ba shi fa tsohon shugaban ƙasa ne su ne manyan ƙasa amma kalaman da yake yi ba ta wasiƙa ya kamata a ce na yin su ba ai shi mutum ne dai ya zo a kai tsaye matsayin shi na tsohon shugaban kasa ya samu shugaban kasa mai ci ya bashi shawarwari sannan kuma idan akwai kurakurai nuna masa kurakuransa. To yanzu mu dawo mu kalli wasikar da sakon cikinta inda ya bayanin cewa ba a taɓa samun rarrabuwar kawuna a ƙasar kamar yadda aka samu a yanzu ba. Ina gaskiyar wannan bayanin? Shi ma dai abin zargi ne, domin shi ma ya shugabanci wannan ƙasa a lokacinsa akwai rikice-rikice da aka yi ta yi ba fa za a manta ba. To a yanzu ɗin akwai rikice-rikicen har yanzu ba wanda zai ce ƙasar nan babu rikici. Amma abin da muke cewa mu a mahanga shi ne a matsayinsu na tsofaffin shugabannin ƙasa ba sa taka rawa kamar shi obasanjo baya taka rawa sosai a cikin gwamnati da ba bada shawarwari da gudunmawa amma a da an dubi wasiƙin da ya yi kwarai kwarai akwai matsaloli a ƙasar nan gwamnatin buhari ya kamata ta gyara a kai akwai matsaloli na rashin tsaro akwai matsaloli na kidnapping ba ɗaya ba biyu ba an shayi a jihar shi ta katsina gashi da an kashe mutane a zamfara a sokoto a nan kaduna hanyar hanyar hanyar abuja duk ga matsalan tsaro nan wannan duk gaskiya ne akwai su ya kamata shugaban kasa ya kalli wanda a matsayin abu ne mai kyau ya ɗauka da shi ya gyara to dakta yanzu kaddara ba a san wanda ya rubuta wasikar ba ganin ta kawai aka yi me za ka ce game da batun da ta ɗauko na cewa ƙasar ta ɗau hanyar rugujewa ba zan taɓa yarda da cewa ƙasar ta ɗauko hanyar rugujewa a ƙarƙashin wannan gwamnati illa ya ka gwamnatin ma da ta hau ita ce ta yi ƙoƙarin tattaro ƙasan illa iyaka dai har yanzu akwai sauran maganan rashin tsaro akwai magana kuma corruption wanda ake zargin gwamnatocin baya amma magana a ce za a kushe wannan gwamnatin a matsayin ita ne ma take watsa kasa to ba haka ba kullum a wannan ganin shine a daina yin adawa na siyasa ana siyasantar da harkoki na tsaro da abubuwa da suke na gaskiya ga su a zahiri ana kallon su sai a sa musu siyasa ko kuma a sa kabilanci da bangaranci da bambanci na addini To kamar yadda zaka iya gani a cikin wasikar ya shawarci kabilun da suke ganin ba a yi musu adalci ba wai fulani kaɗai ba hamma da sauran kabilun da suke ganin ba a kyauta musu ba da su fito su yi bayani don alalubo mafita maimakon ta da zaune tsaye. To ya ka kalli wannan shawarar? bayanai ne masu manufa in har mutane za su fito demokuraɗiyya ta ba su dama su fito su bayyana ra'ayinsu da inda suke ganin ba a musu adalci ba don a yi musu adalci amma shi waɗannan manganin da yake yanayi ne don ya tunzura mutane mutane ya kamata su kiyaye su maganganun da ya kamata su yi in har suna so a kawo haɗin kan ƙasa kamata su je su isu su zauna sun isa su faɗa a ƙasar nan aji sun isa su ba da shawara sun isa su je fanin gwamnati a ko da yaushe ya isa ma ya kira shugaban ƙasa ya je inda yake su zauna su yi magana bai kamata a ce suna fito a wasu a yanda ƙasar take haka in har ya tabbatar da cewa tana shirin watsewa to maganan da ya a jarida yanzu watsa ƙasar ta ƙare ko ko haɗa ƙasar ta ƙare ya kuma taɓa rundunar sojin ƙasar inda yake kira ga manyan hafsoshin sojin ƙasar da cewa su daina kunyata dakarun ƙasar da ke fagen fama maimakon ba su ƙwarin gwiwa. To me ka fahimta da wannan kira? Ita ma magana ce mai harshen damo. <clears throat> ta gefe ɗaya ka kalle ta ana tunzura sojoji ne su yi bore a samu rashin biyayya a tsakaninsu ta gefe ɗaya kuma ka kalle ta eh, magana ce mai kyau ya kamata a tsaya a yi duba su a gyara amma haƙoƙinsu da ya kamata a ce ana basu ana basu idan har ba a basu wannan kaga to har yanzu akwai sauran wato yaƙi da almundanan da ake yi da cin hashi da dacewa duk faɗi ne kenan a takarda. Mun gode kwarai da gaske Dr. Yakubu Haruna Ja'i. To ina godiya da wannan dama da aka bani.